لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم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 african tv 3 muna muku maraba da wannan haduwa a karo na takwas kenan a wannan shirin namu kurakuran alhazai a baya mun yi bayani dangane da kurakuran da alhazai suke yi a ranar arfa a tsayuwar arfa kuma za mu yi bayani yanzu dangane da kurakuran da alhazai suke bayan sun baro ainihin arfa ɗin idan an baro arfa abin da ake so a yi gaba ɗaya za a je ne muzdalifa inda za a kwana kuma a muzdalifa ɗin ana zuwa wajen filin muzdalifa za a yi sallar maghrib da isha jam'an wa kasran abinda malamai suke nufi da jam'an wa kasran shine za a haɗa sallolin ne guda biyu to da zaran an idar da sallar maghrib za a tada iƙama a yi sallar isha kuma ƙasaru za a yi wato wannan kawai ya shafi ya sallar isha ne za a yi sallar maghrib raka uku sannan kuma a yi sallar isha raka a biyu wato kasaro kenan idan mutum ya gama yin haka to mutum zai kwanta ne ya yi bacci har a wayi gari ko kuma har zuwa lokacin asuba yana daga cikin kurakuran da alhazai suke yi shine cewa wasu idan sun je musdalifa ɗin ba sa yin bacci ko kuma ba sa kwantawa su huta sai ka ga sun shagaltu da karatun ƙur'ani ko kuma salloli na nafila ko kuma makamantan haka ko zikiri abinda malamai kuma suke cewa shine mafi kyau mu koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yayi da ya je filin muzdalifa da ya je filin muzdalifa ya yi sallolinsa wato ya yi magrib ya isha daga nan sai ya kwanta sahabbai suka ce bai yi salloli na nafila ba hakanan kuma bai yi karatun ƙur'ani ba sannan kuma bai yi wasu zikiri ba kawai sai ya kwanta yana huta to wannan kuma shine sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu ba mu fi annabi sallallahu alaihi wasallama ko kwaɗayin aikin alkhairi ba amma tunda a wajen bai yi na filfili ba bai yi ƙiyamun laili ba kuma sahabbai suka rawaito mana shi to haka ya kamata mu ma mu yi idan mun je wannan filin bayan mutum ya gabatar da farillansa ya kwanta ya yi bacci ya huta har zuwa lokacin asuba hakanan yana daga cikin kurakuran da ake yi wasu suna sauka ne kafin ma a je musdalifa din wasu suna ganin cewa sun gaji saboda haka ba za su iya karasa ainihin musdalifa din sai ba za su iya karasa musdalifa ba sai su sauka su yi ta ainihin su wannan ba daidai bane ba tunda wannan aikin shi ya kawo ka wannan aiki dan shi ka biya ainihin kudade masu yawa to dan me kuma ba za ka tsaya ka yi shi yadda aka koyar ba dan me ba za ka yi shi yadda Allah da manzo suke so ba to saboda haka ka sauka kafin muzdalifa wannan kuskure ne ka bare ka yi hakuri har sai ka shigo filin muzdalifa din kafin ka sauka sannan kuma za ka iya gane ainihin filin musdalifa saboda yanzu an rubuta wato ainihin signboard an sanya a iyaka na ainihin wannan musdalifa saboda haka da zaran ka zo ka san cewa kana cikin filin musdalifa ne saboda gashi a rubuce kana iya karantawa da larabci ko kuma da turanci ko kuma da hausa ko kuma da wani yaren da kake ji alhamdulillah allah ya sa an sauƙaƙe lamuran sosai ta yadda ko da mutum bai karanci addini ba in ya je filin muzdalifa zai gane gashi a rubuce saboda haka ba a so mutum ya sauka kafin a je filin muzdalifa wasu kuma sukan yi wayo a maimakon su kwana a muzdalifa din sai su je masaukinsu a mina su kwana wanda shi mai wannan kuskure ne kuskure ne babba tunda an kayyade muzdalifa da ainihin sauka to wajibi ne kowa ya sauka a wajen sannan kuma yana daga cikin kurakuran da wasu 'yan uwa suke yi wasu suna gabatar da sallar asuba a filin muzdalifa din kafin lokaci saboda haka in ka je aikin haji za ka yi ta mamaki wani karfe biyu na dare za a tara sallar asuba wasu kuma karfe uku wasu karfe hudu ba za su tambayi ainihin masu garin su nuna musu cewa lokaci kaza muke sallar asuba fa to amma gaggawan mai mutum yake yi za ka yi sallar asuba karfe uku a lokacin da lokacin sallah bai shigo ba to irin waɗannan ba su da sallah sabida allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban maukuta ita sallah an wajabta ta ga muminai bisa lokuta idan lokacin sallah bai yi ba kai sallah malamai suka ce baka da wannan sallar haka nan kuma ba a so ka wuce lokacin kafin ka yi sallah shi ma nan akwai masu yin kuskuren su bari sai an waye gari gaba ɗaya rana ta fito kafin su yi sallar asuba a nan filin musdalifa shi ma wannan kuskure ne haka nan kuma yana daga cikin kurakuran da ake yi a musdalifa ɗin wasu suna barin musdalifa tun daga cikin dare wanda malamai sun yi bayanin cewa iya waɗanda aka ba su dama su ne masu uzuri masu lalura idan akwai masu lalura kamar mata irin marasa lafiya haka ko kuma waɗanda suke gajiyayyu irin su ne aka ba su dama su bar filin musdalifa kafin wayewar gari kafin asuba amma an samu daga cikin wasu mutane waɗanda za su bar musdalifa tun karfe biyu na dare wai dan su je kada su gamu da ainihin cinkoso na mutane su je su yi jifa a wannan lokacin alhali kuma lokacin jifa bai yi ba to saboda haka jama'a su yi haƙuri har sai an yi sallar asuba sannan kuma za a bar filin musdalifa za a je ainihin gurin jifa wato amina kenan to saboda haka babu wani gaggawa da mutum yake yi abin da aka fi so shine ka tsaya ka nutsu har ayyukanka su zama sun inganta sun yi daidai bisa koyarwar alkur'ani da kuma sunar annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan mutum ya bar musdalifa din za a je wajen jifa wajen jifa din ma abin da ake bukata in an tashi daga musdalifa aka je wajen jifa za a je a yi jifa ne na jamratul aqaba wato babban wanda shi babban yana ƙarshe gurin zifa babba ɗin yana ƙarshe saboda guraren zifa ɗin guda uku ne wato in an wayi gari ranar goma ga wata kenan ranar idi za a je a jefi babban gurin ba ƙaramin ba saboda haka wasu suna kuskure a ranar sai su jefi ainihin guraren guda uku wanda hakan kuskure ne iya babban kawai ne ake so a je a yi jifa to sannan yana daga cikin kurakuran da mutane suke yi a wannan ranar wasu suna ganin cewa tsakonkwanin da za su yi amfani da shi ba za su samu a ko'ina ba sai dai daga musdalifa wanda shi ma wannan kuskure ne abin da za ka yi zifa da shi koina ka samu za ka yi amfani da shi ba sai lallai a musdalifa ɗin za a za a tsinci ainihin abin da za a yi zifa da su ba ba lallai sai a musdalifa ba ko ina za ka iya tsinta sannan kuma wasu suna ganin cewa dole ne sai an tsabtace su an wanke su tsakonkwanan da za a yi amfani da su sai an wanke su wanda su kuma suna ganin cewa idan suna da tsabta wannan ya fi lada to waye gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallama bai wanke nasa ba kai kuma baka fi annabi sallallahu alaihi wasallama tsabta ba saboda haka in uwa mu kula da ayyukanmu mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka ba sai an wanke duwa abin nan abubuwan da za a yi jifa da su ba sannan wasu wajen jifa ɗin suna ganin cewa abin da suke masa jifa ɗin shaiɗan ne har ma an rubuta wajen cewa jifan shaiɗan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mana akwai shaiɗan a wajen ba to saboda haka kuskure ne ka yi itikadin cewa kai shaidan ne kake jifa a'a ba haka ba ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan jifan kuma ya koya mana cewa lallai mu yi wannan jifan mu yi koyi da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saboda shi ma ya yi wannan jefan to saboda haka abinda wasu mutane suke yi a wajen jefa ɗin suke ganin cewa shaidan suke jefawa wato wannan kuskure ne wannan fahimtar kuskure ne to saboda haka bisa wannan kuskure ɗin wasu suna tahowa da zafin su ce za su yi faɗa da shaidan wasu ma ka gansu da ainihin dutsuna manya wai jifan shaidan za a je wani ma ba ma da dutse zai yi ba idan akwai lema a hannunsa sai zai jefi shaidan ko kuma da takalminsa ko kuma da wasu abubuwa ya sai to aini yau na yi fada da shaidan to ba shaidan bane a wajen haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu kuma sai mu yi haka sannan yana daga cikin kurakuran da wasu suke yi ana turereniya sosai a wajen jifa ana cutar da ainihin musulmi wannan kuma bai halatta ba wanda da yawa daga cikin mutanenmu suna cewa ai su mutanen da suke jajaye din nan ko kuma fararen mutane din nan ba su da karfi saboda haka in ka je kai dan Najeriya ko kuma dan Ghana ka nuna jarumtanka ba wajen da zaka nuna jarumta bane ba kafirai bane da zaka yaki da su musulmai ne ka tausaya musu saboda haka kada ka rinka ganin cewa ai kana da karfi saboda haka zaka cutar da mutane a'a kai tafiya a hankali saboda in ka cutar da wani musulmi mai yiwa Allah ya lalata ayyukanka baka sani ba saboda haka a daina abin nan turereniya wajen jifa hakan ba daidai ba ne ba sannan kuma wajen jifa ana so mutum ya tabbatar cewa in ya yi jifa ɗin tsakuwa ɗin ya fada cikin rami idan bai fada cikin rami ba to mutum ba zai kirga hadda wannan ba tunda adadin da ake so a jefa guda a yi jefa da su guda bakwai ne tsakonkwani ne guda bakwai mutum ya tabbatar kowane tsakuwa ya shiga cikin rami idan bai shiga ciki ba to mutum ba zai kirga har da wannan ba kuma abin da wasu mutane suke yi na jefan mutane ba daidai ba ne ba an mayar da mutane an sai mutane su ma shaidan ne akwai shaidan cikin mutane sai ka ga mutum yana jefan mutane a maimakon ya yi jefa cikin wannan ramin shi ma wannan ba daidai ba ne ka tabbatar cewa in ka yi jifa jifan ya fada cikin wannan rami shine za ka kirga cewa kana da ɗaya in ka sake yi ka sai kana da biyu kuma wajen yi din ana so ka yi kabbara ka sai bismillah allahu akbar sai ka yi jifa bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar wannan shine abin da ake so a yi muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana ayyukanmu ya nuna mana abin da yake daidai sannan ya ba mu ikon aiki da daidai din kuma muna fatan allah ya karbi ibadunmu ya saka wa masu gidan wannan talabijin africa tv 3 ya saka musu da alkhairi ya sanya waɗannan ayyuka a su a ranar gobe kiyama sallallahu wasallama ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة